daidai da sha shida ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna cikin littafi na arba'in da hudu kitabu ilis sahaba littafin da ke magana a kan falalan sahabban annabi kamar yadda mu gabatar a karatutukan baya faɗin sahabbantaka a danganta shi zuwa ga annabi da waɗannan dattijai Allah maɗaukin sarki ya musu gamdakatar da shi ko ba su da wani daraja wannan kadai ya ishe su, su sahabbai ne ba na kowa ba na annabi, wannan zaɓi ne, wannan daraja ce, wannan manƙaba ce, wanda babu wanda ya same ta a duk duniya sai su, Allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda. littafin malam ya ware shi sukutun saboda ya bayyana mana darajojin waɗannan dattijai da ke tare da annabi, Allah ya ƙara yarda da su. Za mu tashi babu fada'il Zaid bin Harisa wa Usamat bin Zaidin radiyallahu anhuma. Babin da ke bayani a kan falaloli da darajoji na Zaid ɗan Harisa da kuma Usamat ɗan Zaid, Allah ya ƙara masu yarda. Ku ji wani irin arashi. a karatunmu na ashabar rasul muna cikin tarihin zai dan ɗan harisa kuma yau za mu tashi falalen shi a nan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sai dai kamar yadda muka zage kwanduwa can muka yi tarihin tun yana bawa to nan ba tarihi za mu yi ba ɗan abin da ba a rasa ba ne da yake da alaƙa da wasu daga man ɗin shi ne malam zai ɗan kawo mana a nan kuna fahimtar wannan to kamar yadda muka ji yana da ɗa mai suna usamatu bin zaid bin harisa radiyallahu anhuma to malam zai cure mana ɗan takaitaccen bayanin darajar da Allah maɗaukin sarki yi ma waɗannan bayi nashi Allah ya sa mu dace malai ce hadisi Abdullahi bin Umara radiyallahu anhuma أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر يتشي للي زيد بن حارثة wani bararren bawa ne na annabi wannan ita ke ce ma wala'u itkin makunna na da ohu ya ce mu ba mu kasance muna kiran zaidu da wani suna ba illa zaidab na muhammadin sai zaidu ɗan muhammad hatta nazalal qur'anu haka muka yi ta kiran shi da zai da ɗan muhammadu zai da ɗan muhammadu har zuwa sanda Allah ya saukar da alkur'ani ke cewa li aba'ihim huwa aqsatu indallah ku kira su da sunan iyayensu wannan shine mafi adalci a wajen Allah wannan shine daidai a wajen Allah da wannan ne malamai suke cewa aya ɗaya tallin tal a ƙur'ani ana kiran shi da alƙur'an shi sa kafirce ma aya ɗaya daidai yake da kafirce ma ɗaukacin alƙur'anin Allah ya kiyaye to suna kiran shi da zai da ɗan muhammad kamar yadda muka ji abin arziki zai da ya yi saboda ɗa'a annabi ya ‘yantar da shi sannan kuma ya yi ne ɗin shi cewa ya zama ɗan shi to sai aka daina ce mashi zai ɗan harisa sai a komo ana ce mashi zai da bono muhammad gashi a ƙasa Malu ya ce ƙalal imamun nawawi al'imamun nawawi ya ce ƙalal ulama malamai suka ce kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na zaidan wa da'ahubnahu annabi ya yi tabannin zaidu mana ya ɗauke shi ya mai da shi ɗan shi kuma ya kira shi da cewa ɗa yake gare shi al'umma gaba ɗaya suka shaida haka mala ya ce wa ƙalatul arabu taf'alu zalika wannan al'ada ne wanda tuni larabawa suke yi ya tabannar rajulu maulahu au ghairuhu mutum zai ‘yanta mutum sai ya ɗauke shi a matsayin ɗa ko ya ɗauki ɗan ruko ya mai da shi ɗa da abin da ya kama da haka fayakunu ibnan yuwarithahu kuma zai zama ɗa ne sosai kamar ɗan da ya haifa wanda akwai gadantaka tsakaninsu zai gaje ka kai ma za ka gaje shi wayunta sabu ilaihi kuma za a riƙa danganta wannan ɗa zuwa gare ka kamar yadda ake cewa zaid ibn muhammad hatta na zalal aya haka dai ake ta yi tun zamanin jahiliya har zuwa musulunci har sai da Allah madaukin sarki ya saukar da aya faraja a kullu insanin ila nasabihi to sai kowane mutum sai ya koma ma asalin nasaban shi illa mallam ya kullahu nasabin ma'arufun sai dai faga mutumin da bai da sananniyar nasaba, fayudafu ila mawalihi, to shi kenan sai a danganta shi zuwa ga waɗanda suke da wala'i da shi. Kun gane wannan da kyau? Mun yi bayanin bambancin wala wa itikin, wala islamin, wala wa helfin da kuma me. Mun yi bayanin waɗannan abubuwan, wala itikin. shi ne idan ka ‘yanta bawa zai ce maka maula za ka ce mashi maula. Wala islamin, wala'i na musulunci shi ne ko ku musulunta a hannun wasu mutane, to za ka iya ce mashi maula shi ma yana ce maka maula. Sai wala hilfin idan kuka ƙulla taimakekeniya ma juna ƙawace na agaji ma juna a duk lokacin da abin da ya taso ma wane to kaman kai ya taso ma to shi wannan shi ma ana ce mashi wala'i to wannan musulunci ya magana a kan shi a don koyi ba sai don irin wannan wala'i a jahiliya suna yi to sai ya zamanto bai da kan gado ɗan uwanka bai da gaskiya ƙarara amma sai ka rufe ido ka goyi bayan shi a haka mun gano wannan da kyau ko kawai mutum ya ce wa ma ana illa min ta in gawad gawaitu kawai shi ɗan gozayya ne ya rufe ido in ma bata ne a yi tare da shi wa in tarshidul guzayyatu arshidi to musulunci bai da wannan shegantakan ba Allah ya kiyaye kama ƙala ta'ala kama yadda Allah ya ce fa lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san iyayensu ba fa ikhwanukum fid dini to kira kiransu da ‘yan uwa a cikin addini, wa mawalikum ko ku kira su da maula, Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. To, a takaice wannan daraja ne ga Zaidu, har da annabi ya amince ma ɗabi'an shi, ya amince ma ɗa'an shi, har ya danganta kan shi zuwa gare shi. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Wanda hadisi ce, an Bukhari, al bukhari ne ya da shi a littafi na 65 kitabu tafsir babi 33 a ƙarƙashin tafsirin sura na 33 suratul ahzab a babi na biyu babun odo'ohum li'aba'ihim hadisi abdullahi bin umara radiyallahu anhuma qala wannan hadisi abdullahi dan umar ne Allah madaukin sarki ya ƙara masa yarda ya ce ba'athan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'athan annabi ne ya tada wata rundunar yaƙi ya tura ila a tsarafin rum ita wannan runduna an aike ta ne ta kai hari ga wasu yankuna na rum haisu kutila zaidu bin harisa a inda aka kashe zaidu Dan harisa walidu usama al-mazkur mahaifin usaman nan da aka ambata a jeshil umara jeshil ma'uta a inda kashe jafar abla ɗan rawaha da zai ɗan harisa to a wannan gari da aka yi musulunci wancan taɓar gaza to annabi sai ya naɗa ta ɗan zaidu cewa shine komanda ya jagori sojojin musulunci a je a kai hari wannan garin mala ya ce wa huwal ba'ath alladhi amara bi tahbitajihizihi wannan ne runduna wacce annabi yayi umarni da a kintsa a tura ta inda mautihi alaihi salatu wassalam annabi yana dab da rasuwa wa anfazahu abubakarin ba'adahu kuma bayan rasuwan annabi abubakar ya tura wannan runduna suka je suka yi yaƙi suka yi nasara kuma suka dawo ina fatan mun gano wannan da kyau mun karanta wannan tarihi ne ta wannan rundunar an ta cece ku ce kamar yadda annabi zai faɗi a nan da kanshi wannan cece ku can tun annabi yana raye da ya naɗa Usama ta ɗan Zaid wasu suka bugi tebur suka ce ba su yadda ba har annabi ya ce to ko da ma haka kuke duk abin da aka yi in ba ku aka ce za ku yi shi ba to ba daidai ba ne da haka haka za a yi to bayan rasuwan annabi an ta kawo kuka da korafi cewa ita wannan rundunar ma a soke tukar ta kwata-kwata. Abubakar ya ce, Kai, annabin ya ce a tura, ko ku zo ku ce mana mu soke tura ta, ku ɗauko wani abu da ya ba wannan ba, ya ce, Wallah sai ya tura ta. Ko da kuwa za a waye gari, makiya za su kawo hari garin Madina ne, a ce za a kashe kowa a Madina, yana kallo karnuka suna kama zannuwan matan annabi suna ja ya ce wallahi sai ya tura wannan rundunan kun gano wannan to sai suka ce to abinda suke gani in dai ya dage su ya tura runduna to a canza kwamandan yakin shi zaidu a usama dan zaidu bai dace ba bai cancanta ba bai kai wannan matsayin ba ga manyan jarumai ga manyan sahabbai ga masu kima da suka fi shi kuma duk suna cikin runduna a sa wannan yaron ya jagorance su abubakar ya ce shi annabi ya sa kuma ba za mu canza abin da annabi ya yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau suka ce to a jinkirta tura rundunar har zuwa lokacin da za a yi maganin tawayen su musailama game da gwamnatin musulunci abubakar ya ce ba za mu jinkirta ba yanzu annabi ya ce a tura ta ko da za su yi nasara kan sai mun tura ta jama kuna gano wannan da kyau ku to waɗannan su ne ‘yan gani kashenin annabi mun gano wannan ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shi ne wa ammara alaihim usama ibn zaidin to sai annabi ya shugabantar da Usama ta ɗan zaido a kan waɗannan manyan sahabbai, fata ana ba'adun nasu fi imaratihi sai wasu daga cikin mutane sai suke suka dangane da wannan jagorancin da annabi ya bashi aka yi ta tsegumi aka yi ta cece kuci aka yi ta maganganu cewa bai kamata ba bai cancanta ba matsayin shi bai kai ba ilimin shi bai kai ba gogewan shi bai kai ba saboda yaro ne ɗan shekara goma sha kun gano wannan da kyau ko shekara goma sha shi manzan Allah ya naɗa ya ce jagoranci waɗannan runduna baki ɗaya su Khalid suna cikin runduna. Ina fatan mun gano wannan da kyau, aka sa shi aka ce ya ci, to sai wasu kai ce ku ci. To wannan ce ku can faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi ya ji sai ya ce to, an ta fi imaratihi, ba mamaki don kun yi suka dangane da jagorancin da muka sa shi, wannan ba abin mamaki ba ne, faƙaɗa kuntum na fi ta abihi min ƙablu, ai ma da muka naɗa mahaifin shi jagoranci runduna a farko kafin shi kun yi suka, wannan al'adanku ne abu ne a sani, ina fatan mun gano wannan da kyau. Dama wannan mun san za ku yi, to shi ne sai Mala yake cewa, ai, ba'anukum al'ana fihi sababun, sukan da kuka yi a yanzu don gane da nada Osama akwai dalili. Kun gano wannan da kyau ku? li'anna akhbarakum anna zalika min adatil jahiliya. Mala yin haka a sa wani ya jagoranci wani abu, mutane su tsibbace gefe suna soke-soke da tsegunce-tsegunce Malai ce wannan al'adan jahiliya ne, kun gani? Mala ya ce wa rahu, kuma abu ne wanda a haka suka ginu, wa min zalika ta'anukum fi abihi min qabl wannan suka ne tabbatacce wanda kun taɓa yi game da mahaifin a sanda muka jagorantar da shi zuwa wani yaƙi. wannan ɗabi'a ne wanda bayan da za a kankare wa mutane ita kamar yadda Allah ya ce in yasrik faqad saraka akhul lahu min qab mala ya ce qalal turabshati ya ce ina min ana fi من من طعن annahu ma kana minal mawali? الموالي ya ce waɗanda suka yi suka kawai sun yi suka ne saboda da Usama da mahaifin shi suna daga cikin mawali, ‘yantattu ne, kuna fahimta? Da su kuma su masu daraja da aka yi su da gwal, to don me za a ce, suwa ne, waɗanda su ne ‘yan baya a halitta, za a waye gari a ce su za su yi jagoranci ba su ba. Wakanatul Arab, la tara ta amirul mawali, a jahiliya larabawa ba su yadda da a ce bawa ne ko wani ‘yantaccen bawa zai zama jagora a cikinsu ba. Watastan kifu an ittiba'ihim sai su ganin suna da ƙyama a ce wai su kamansu su za su mara baya game da jagorancin irin wannan kullum listin kaf kowane irin ƙyama suna bayyanawa akan haka ba su yin ɗa'a za su tawaye su yi rigima fiye da duk yadda kake zato shi yasa annabi a cikin hadisi ya ce wa in ta'ammara alaikum abdun habashi Don ya kashe wancan ɗabi'a na jahiliya ce ko da bawa ne ba habashi aka sa muku ya jagorance ku abinda annabi ya umarce ku shine asam wa ta'a dole ne ku saurari abin da ya gaya muku kuma dole ne ku yi mai biyayya ina fatan mun gano wannan da kyau duk al'umman da ta zama ba ta da ɗa'a ba inda za ta Allah ya sauwaka falamma ja Allahu azza wa jalla bil islam yayin da Allah maɗaukin sarki ya yi ma al'umma gamdakatar da wannan addini na musulunci warafa qadara man lam yakul lahu indahum qadarun Allah ya ɗaga darajan wanda su a wajen larabawa suna ganin shi banza wofi ne bai da wata daraja bisabiqa wani ya samu daraja ne saboda da su aka kafa addinin wal hijira wasu sun samu daraja ne sakamakon hijira wal ilmi wasu kuma ta sanadiyyan ilimi wattuka wasu kuma irin yadda Allah ya musu baiwan takawa ba mamaki da kai aka fara musuluncin amma wani ya fi ka ilimi ko ka bi kowa ilimi ga wani takawan shi ta bayyana sama da kai kuna fahimtar wannan da kyau ko ita falala na Allah ko yana zaben wanda yake so yi ne, ko da ko wanda ke kin falalan bai so sai Allah ya yi ina fatan mun gano wannan da kyau to sai Allah ya daga darajan waɗanda su a wajen larabawan jahiliya gani suke kai ina ai wannan ma ba zai yiwu ba to shine sai ya ce arafa haqqahum almahfudun min ahli dini sai haƙƙinsu da darajansu da buwayen sai bayyana sakamakon rukunsu da addini fa amma murtahanuna bil adati amma su waɗanda suke tabannin al'ada wal mamtahinuna bi hubbin riyasa da waɗanda aka jarabci zuciyansu da bala'in son jagoranci min al'arab daga ƙauyawa wa ru'asa'il ƙaba'il da waɗanda dama can su jagorori ne tun a jahiliya suna da matsayi to yau sai suka gaggawo sun taso za su haye kan wannan matsayin ai sai suke zimbirbir cewa ba su yadda ba mun gano wannan kun san wannan yana daga cikin tambayan da Herakal ya Abu Sufyan cewa iyayen annabi da suna da wani matsayi ne ko ko suna da wata dukiya ko wani ɗaukaka wanda a yau ya ga abin zai sibice masu yake ƙoƙarin ko da ƙarfi da yaji sai ya da da shi ya ce a'a kun gano wannan da kyau ko ne da ƙarshe dai herakal ya fassara mashi da ya gane annabi ne da gaske sai ma abu sufyan ishara cewa wannan annabin sai ya zo har mulki na sai ya mamaye shi sun karanta littafinsu amma saboda taurin kai irin na ɗan adam herakal yana kallo ya mutu arni ya ƙi ji ina fatan mun gano wannan da kyau yana kallon ga gaskiya ya shafa ma irin shi toka to duk da musulunci ya zo waɗanda suka makalkale ma al'ada da kuma waɗanda suke ‘yan neman jagoranci da shugabanci ba su yi biyayya game da wannan umarni na musulunci ba falam ya zal yahtaliju fi sudurihim shay'un min zalika bai gushe ba zuciyansu na ta farfasa dangane da a sa irin waɗannan su jagorance su za su ce ba za su yadda ba ina fatan mun gano wannan da kyau sai mala ce la siyama ahalun nifaq musamman ma waɗanda Allah maɗaukin sarki ya jarabci zuciyansu da munafinci a ciki wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai zama annabi kada ba asa zaidan amiran ala iddati saraya annabi ba yau ya saba naɗa zaido ya jagoranci rundunonin yaƙi ba ya naɗa shi da yawa wa azamuha jeshi mu'uta babban yaƙin da ya naɗa shi shine jeshi mu'uta jeshil umara wa sarata tarayatihi fiha najba'us sahaba to a cikin wannan runduna sai ya zama akwai zaɓaɓɓu manyan sahabbai masu daraja, wa kana Bidalika, zalika li biƙihi wa fadlihi wa ƙurbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da darajoji da suka cancantar da shi a jagorantar da shi wannan yaƙi, saboda na farko ya cancanta, saboda da shi aka kafa musuluncin nan yana da falaloli sannan ga kusancin shi da annabi. kun gano wannan tare da haka aka yi ta surutu ba kalli wannan ba aka yi ta cewa har sai da annabi da kanshi ya kai ga ya ce shi dai nasa sun ma'ammara usama fi maradihi to ana nan sai annabi ya naɗa usama a lokacin da ya kwanta rashin lafiya ala jaishin akan wata runduna fihim jama'atun min mashaikatu sahaba a cikin wannan runduna akwai da yawa daga cikin dattawa jarumai jagorori waɗanda da su aka fara musuluncin nan aka ɗauko wannan yaro usama aka sa shi wa Ilihim, kuma mutane ne waɗanda suke da darajoji a kan ma sauran sahabban wa ka Hora ra'a fi zalika abin da ya sa annabi wannan ya ɗauki wannan yaron kuma bawa bararre ya naɗa cikin wannan runduna ya yi haka ne domin sauwa ma tausima fihi minan najaba irin abubuwan da ya ga mutane har yanzu yana fisgansu na wancan al'adu da wancan maguzanci na jahiliya da san girman tsiya to shi ne annabi ya so ya toshe wancan muguwar kafa an yamhadal arda liman atil amra ba'adahu ya yi haka kuma domin ya shimfiɗa ma duk wanda zai zama jagora a bayan shi, to tsarin da zai gudanu ba tare da ya haɗu da tarjiya da tutsiya ga jama'a ba, domin ga wasu daga cikin mawali sun musulunta kuma suna ba da gudunmawa kyakkyawa cikin al'amarin addini. In annabi ya kwanta ya rasu ya bari bai ɗauki wannan matakin gyaran tun da wuri ba, to za a waye gari sanda shugaba a bayan shi zai yi, to zai haɗu da tarjiyan da sai ya sha mamaki. ku kalli dai rawanin annabi na annabta, ku kalli yadda jama'a suka yadda da shi suka karɓe shi, amma yana yin hukuncin kuma kaji abin da ake faɗi. Mun gano wannan da kyau ku? Shi yasa abin da ya faru ga annabi, kar kai zaton ba zai faru da kai ba. Allah ya sa mu dace. To shine sai ce le Allah ya ahadun yadan min ta'a. Annabi yayi wannan ne saboda kada a samu wani ya tawaye zama hannun shi game da yi ma shugaba ɗa'a. Kuna fahimtar wannan? Za a ce, ai me yasa wani ya ƙi yi ma shugaban shi ɗa'a, ai naɗin mukami ne ya jawo wannan, duk waɗannan abubuwan annabi ya kalla, ya tayi kuma. Sai a ce, don me ga su Khalid, ga su Ali, ga su Umar, ga su Wani, ga su Amr ɗan As, su Abu Musa al-Ash'ari, duk manyan jarumai ne da duniya ke tsoron su? suna cikin runduna ɗaya fa, sai a ɗauki Usama ɗan Zaid sai a sa shi, yaro ɗan shekara goma sha tara. Kuna fahimtar wannan? Duk yana wannan ne don ya kau da wannan muguwar cutar da take kaka gida a cikin zukatan waɗanda Allah ya jarabta. Jama muna fahimtar wannan da kyau ko? To shi ne waliya alama kullum minhum annal adatil jahiliya, Mala ya ce don kowa ya san al'adun jahiliya kada umiyat masalikuha an riga an makantar da hanyanta yanzu ba ita ake bi ba islam ake bi kawai wa khufiyat ma'alimiha sannan duk wani abin da yake nuni zuwa gare ta ka san za ka gaje gari ana sa wani allo a nuna maka a ce nan Kano nan Katsina nan Maiduguri nan ko to irin wannan ma musulunci ya karere ma jahiliya wannan babu saura musulunci zalla kawai jama'a ana fahimtar wannan wannan shi ne talikin da mala ya kawo mana shi dama jagoranci abin da yake haifarwa kenan kuma tun a jahiliya waɗannan abubuwan su suka haifar da yaƙe-yaƙe da aka zo musulunci ne annabi ya bi duk allunan wannan jahiliyan ya kareraya wajen naɗa irin waɗannan suna jagoranci me kai ga annabi a huduban shi na ƙarshe na cewa ko da an jagorantar muku da bawa ne ɗan habasha ku bi wanda ya ce bai gane abin da annabi yake magana kai ba baka san balarabe ba mun gano wannan da kyau ku to amma kuma ƙarshe dai Allah maɗaukin sarki ya sa duk masu imani suke biyayya ɗari bisa ɗari dangane da abin da manzon Allah ya tsara mun sha yin bayani ita wannan runduna jeshi Usama ana cikin firgici da tashin hankali na tawayen da musailama ne fi yi annabi annabi ya kwanta ya rasu musailama yana cikin wannan tawayen abubakar ya gaji wannan rikicin gashi musailama ya tara runduna dubunnan ɗaruruwan mutane duk sun yarda sun bi shi a daidai wannan lokacin ga wannan runduna kuma an ta ba da shawara a jinkiri abubakar ya ce wallahi cin daga abin da annabi ya zartar ko to babu daga kafa shi aka tura wannan runduna ta tafi sai kuma ya zama turawan wani alheri ne hanyar da ta bi ta tafi sai ya zamanto duk ƙauyukan da ke wannan hanyar in suka hango rundunan sai ce kai mu an gaya mana mutanen nan sun yi rauni yanzu ba su da ƙarfi to kuma mun je mun gansu da ƙarfinsu ga su ma har saboda tsaban ƙarfi sun ma ɗibo su mutane ne sun tura su yaƙi wani gari ƙauyukan da ke shirin za su haɗa ƙarfi da ƙarfe su kai hari madina sai tsoro ya kama su da rundunar ta kafa ta gama yaƙi a can ta nasara sai kuma ta canza hanya sai zama rundunar kudu da arewa da suke nufin kawo hari madina duk an firgita su kun gano wannan da kyau ko aka dawo salin alin kun ga an toshe rigiman nesa suka zo suka mara baya aka murkushe su musailama kuma Ƙaddara abubakar sai bai ji magana annabi ba sai ji shawaran masu shawara gwanaye wajen ƙwarewa wajen iya tsara shawarwari ko kun ya son zuciyan shi da ganin cewa yanzu fa shine shugaba ya yi duk waɗannan abubuwan zai yiwu ba a gama da su musailama ba rundunar waɗancan ƙauyawan su faɗo ma madina kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa qur'ani ya ce man a'ara da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan donka Allah shi kyauta shi ne ci abto ah, ba wani abu bane in kun yi suka game da jagorancin shi haka dama kuka yi suka game da jagorancin mahaifin shi min qablu tun kafin na yaron yanzu wa aimulla annabi ya ce ina rantsuwa da Allah in kana halikan lil imara shi usama lalle ya cancanci ya jagoranci dukkanin siffofin jagoranci da ilimi wajen iya gudanar da tsarin shugabancin Allah ya mai baiwan wannan. Wa in kana la a habbin nasi ilayya, kuma cikin mutanen da na fi so, to shi Usama ta ɗan zaidi yana ciki. wa inna hadha min ahabbin nasi ilayya ba'dahu kun gano wannan da kyau ku kuma shi wannan Osama yana daga cikin waɗanda na fi so a bayan mahaifin shi ina son shi matuƙa da gaske to ina ganin ko dan karan nan ma da annabi ya faɗi sai a karanta ma annabi ko kun gano wannan amma tare da haka sai da wancan kishin ya shigo zuciyan wasu suka kawo shawarwari iri-iri bakar ya ce ba shi ba ɗaga ƙafa game da umarnin annabi nan za a tsaya an fahimta an fahimta ba a fahimta ba Allah maɗaukin sarki ya fahimtar da mu kawai shi kenan kawai ya tura runduna bai damu ba Allah ya shiryar da mu Wani hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam bukhari ya fitar da shi a littafi na 62 kitabu ila ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a littafin da ke bayani a kan falalan sabon annabi a babi na sha bakwai babu zai dubu na harisa Malu ya ce babu fada'ili Abdullahi bin Ja'far radiyallahu anhuma, wannan babi zai yi mana bayani kan falalan Abdullahi ɗan Ja'far ne, mun gani, Ja'faru ne tayyar, Ja'far sanda kashe shi a jeshil Umara, to sai kafire suka datse mai hannaye da kafafuwa saboda nema suke wane ne yake da dangantaka da annabi sai an ci mutuncin annabi ko ta halin kaka sai an faɗi ko da kalma ne wanda zai kuntata mai ya ji bai ji daɗi ba wannan ɗabi'a ne da addini ne na tintini da gano sai suka daddatse shi shi ne Allah maɗaukin sarki ya nuna ma annabi cewa ga can Allah ya sa mai fuka-fukai yana yawo da mala'iku a sama. Ina fatan mun gano wannan. Haka suke ma Hamza, suke kace-kace da gawon shi. Ana fahimtar wannan da kyau ku. Duk da abin da annabi ya faɗi don gane da waɗannan mutane a cikin hadisai amma ba a raga masu ba. Kuma ba fa kowa ake hari ba, annaba ake hari ba. Allah shi ake hari. Allah shi kyauta. kai ko nan so kake ko cikin bacci ma ka gan shi ga wani ya gan shi amma so yake kuntata mashi saboda taɓewa قال hadisi hadisu Abdullahi bin بن ƙala, ƙala bin Zubair li لبن جعفر ɗan Zubairu, Abdullahi kenan, ɗan Az-Zubair ɗan Awwam, kazan shi Zubair ɗan Awwam yana da dangantakan jini da annaba ai, Ku gano wannan da kyau ku? Ya dangantakan jini na kusa mun karanta tarihin shi. To ya haifa ɗa domin yana auren yar Aisha na na Asma'u ce. To ita ta haifan mashi ɗa mai suna Abdullahi. To shi kuma Ja'afar shi ma ya haifa ɗa. To nan suna tafiya su uku, da Abdullahi ɗan Zubairu da Muhammadu ɗan Ja'afar, sannan sai abla ɗan Abbas. Suna tafe sai annabi ya zo a kan raƙumi, sai ya ɗauki Abdullahi ɗan Zubair da Abla da Muhammad ɗan Ja'afar sai ya ɗaura su a kan raƙumin sai ya ƙyale Ibn Abbas. To shi ne a nan eh, ɗan Zubairu yake ce ma Muhammadu ɗan Ja'afar radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda. A tazkuru kana iya tunowa, istalakana Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da annabi ya haɗu da mu, ana wa anta wa ibn Abbasin da ni da kai da ibn Abbas, ƙala na'am, ya ce, Na tuno, fahamalana ya ɗauke mu mu biyu ni da kai, wata rakaka, kai kuma ibn Abbas ya bakka. kun sa abin da yasa suke kawo wannan ibn abbas cin da saƙonsu ne ba nisa can can kuma allah ya mai baiwa iri iri to sai suke ganin kullum yana gaba da su a duniyan baiwa to mu ma gashi mun samu daraja wata rana an rage mana hanya ina fatan mun gano wannan da kyau kuma kaga in ka kalli wannan yana nuna maka akwai halaccin goya yara a kai su makaranta kenan a babur ina fatan mun gano wannan da kyau <laughs> Saboda ga annabi ya yin haka ma sunna ne yayi. Koko, to ai sai a fito da wannan sai a ce to an sassauta ma yara. Kun gano wannan da kyau ko? Duk wanda bai tausaya ma yaran mu Allah ba zai tausaya mashi ba. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Allah maɗauke sarki ya shiryar da mu. To ai hadisi ne, kuma hadisin bari ka ji a kharaja hul Bukhari. Bukhari ya fitar da shi na'am. abdullahi dan jafar yana ɗaukan man muhammad dan abubakar ke ɗaukan man hankali allah ya sa mu dace abba a littafi na hamsin da shida kitabul jihadi wa siyar a littafin da ke bayani akan jihadi da kuma tarihi da kuma tafiye-tafiye da sauransu a lamban babi na ɗari da casa'in da shida babu stikibalil gozati Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. babu fada'il khadija ummil mu'minina radiyallahu ta'ala anha hawa malam kai kana tsammanin a gama wannan babun? innar muminan ba kawo ta ba ai sai mu aje littafin ina fatan mun gano wannan da kyau a to ba ai manzan Allah kara ba kana tsammanin zai yiwu ne hawa malam ayin kana neman ka zauna lafiya a gidan nan to je ka yabi Khadija gaban annabi komi kake so an maka wallahi malam komi kake so annabi ne fa yana zaune kawar ka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun alherin Allah ya kaima na na Khadija kawarta ta zo gidan annabi ya cire rigan shi shimfiɗa mata ta zauna ke kuwa idan miji ma ya ji kawa yake da zuwa gidan nan <laughs> dama da mun gano wannan zai sa miki dokan ta ɓaci wata ma can na an fasa mata leɓe me ya faru kawa ne ta zo mata eh shi sa ki duba wace ce kawar arziki kuma sannan ke kawa da kike zuwa gidan wani irin abin arziki ke zuwa masu da shi na kalmomin shawarwari masu kyau wanda bayan tafiyan ki miji zai ga gida ya inganta an ji daɗi. Ƙawa ce fa ta zo ya cire babban rigan shi, ya shimfiɗa mata ta zauna. Ke zai yiwu? Ki auna zai yiwu? Wani irin ƙawace kuke yi? Wata za ta ce, ai, wance ’yar uwana ne, ƙanwana ne, ko yana ne, ko kuma ’yar yan babanmu ne, ko ’yar wane ne, wane ne, daraja dai ga nan dai iri-iri. Za ta zo man za a hana na zumunci ne, ba wanda zai hana ki zumunci, amma da me za ki zo? za ku zo ku ji hadisi nan ba da daɗewa ba hala yayar khadija ce da yake muryarsu iri ɗaya da khadija da ta zo ta sallama ta nemi izinin shigowa wajen annabi annabi firgigi biye miki ya tuno khadija yana cewa ya Allah ga halatu nan ‘yar uwan khadija ne Allah ka yarda da ita wannan abin yi ma Aisha zafi tana kabari amma tana cin win ɗinsu kamar yadda saddaune yana kabari ya ci ɗin duk waɗannan tukarin ina fatan mun gano wannan da kyau in kuma akwai wanda ya rage saddaune bai wani ɗin shi ba to sai ko wanda bai da mukamin ko kansala ina fatan mun gano wannan da kyau kuma kowa ya san shi dogo ɗan daura to shi ne kaɗai ya rage sadona bai gama cin ɗin shi ba shi ma abin da ya rufa mai asiri shi ne bai yi halin burgu ba da ya ɗabi'an burgu kowa zai wa zai damu da shi kuma duk inda zai gwaguya an bashi ya yi ministan mai kowa ya sani ya lallaɓo ya gwamna kowa ya sani ya riƙe jakan ƙasan baki ɗaya a matsayin shugaban ƙasa mai cikakken iko da bai da majalisar wakilai da dattawa sannan aka ba shi jakar raran man fetur dumbuzu da kanka amma bai ɗebi kwabon kowa ba wannan daraja ne wanda duniya dole ne in ka je wajen shugaba sai ka gabatar mai da wannan ka gaya mai cewa kayi kaza kayi kaza kayi kaza Allah ya taimake ka ko mu ba kamfen muke yi ba fa amma dai cin da gaskiya ce sai an faɗa kun gano wannan da kyau ku so muke kowa ma ya zama haka mun gano wannan kawai misali ne yau in za ka yi addu'a za ka iya cewa ba mamaki idan ziyara ta yi ziyara waka atil waƙe a kawai mun gano wannan da kyau ko eh duk wanda ya san inda aka sa mu gaba ya san inda muka dosa amma wanda yake rayuwa afa shi mu kibban ala wajhihi ahada bai ma gane inda muka sa mu gaba ba sai ka hakura ka kyale shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace to Khadijatu ummul mu'minina the only first lady kenan kun gano wannan qala aliyun sayyidina Allah ya ƙara mai yadda ya ce sami'tun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kolo ji annabi yana cewa jama'a bari mu tattauna wata magana yan shi'a suna cewa wai ina hadisan aliyu ku yan shi'a ba ku da kan gado wallahi yanzu kowa ga ce muku ali na da hadisai da yawa ba za ku zarge shi ba ba za ku zarge shi ba kawai malam annabi na rasuwa wanda ka ji shi da hadisai da yawa yana islamiyya ne yayi ko kuma yana masallaci yana karantarwa ko yana wa'azin ƙasa shi ya ka same shi da hadisai da yawa amma annabi ya rasu ya basu da jikakken aiki suna can wajen jihadi da su musailama su saja su aswad al'ansi su wane ne shekara biyu bayan rasuwan annabi yaƙi suke ta yi suna neman daidaita gari shi ne aka ce wai ya zo yana karantar da ni ya ji ilimi sama da kowa da kuke faɗi an yadda amma ina ya samu lokacin karantarwa a ina kamar abubakar ne a ina ya samu lokacin karantarwa ana can ana shirye-shiryen yadda gwamnati za ta tsaya a ina fatima ta samu daman karantarwa damuwar rashin uba irin annabi wata shida kuma ta yi ta rasu Wani za ce to ya Aisha ta fi Aliyu yawan hadisai dole tafi shi ita tana zuwa yaƙi ne kun gano wannan da kyau ko tana gida ko Jamal da ta je kwana nawa ka yaƙin Jamal kuma zamanin Usman ne fa wajen shekara talatin Ba rasuwan annabi kuma ita Aisha sai ta shekara aƙalla ba a kasar ba bayan rasuwan annabi shekara hamsin da shida a duniya. Ka haɗa ta da wanda ya shekara wata shida ko shekara ishirin ko shekara kaza kuma ana fagen fama. Bayan da na Abubakar ya rasu, yaƙe-yaƙen da aka yi a duniya baki ɗaya ka faɗa da musulunci, kuna son ku ce mana na Ali yana gida yana kwance ne, bai shiga cikin waɗannan rundunoni na kaba gwamnatin musulunci ba, ya tsaya kan da sai in kun baɗo wannan dama kun ci mutuncin shi gara ma ku ce na wajen jihadi ne bai karantar ba wannan ya fi mai daraja domin duk inda ake musulunci a yau a duniya zamanin sayyidina Umar da Usman aka kai wannan musuluncin kuma sayyidina Ali yana cikin wannan yaƙe-yaƙen kuma da shi ake tsara gwamnati in yana gida kun ga wannan da kyau ku shine ka so ma in ka ga dama ka ce kafi halifa ne shi don duk abin da za a yi ko an yi shawara sai an aika ma na alzu menene ra'ayinka to amma mutanen nan gaba ɗaya sun ɓata abubuwan da yake ba haka yake ba yau si ƙarya nan gobe si ƙarya nan jibi si ƙarya nan amma ni daɗi na da ƙarya ko komin daren daɗewa sai ta tashi wallahi malam di yanda aka binne ta kaga dai kwalin nan na bakin na bayan keken yaron nan ko da in ya buɗe za ta tashi ko to ƙarya kenan ai kun san labarin yaro ne ya zo checkpoint aka ce me a kwalinka bude da sai a jira ya faɗi me yi amma sai aka yi mai tambayoyi guda biyu kai me a bayan kakinka bude sai ce in na bude za ta tashi an <laughs> gano wannan da za ta tashi eh kai an ce ka ce wallahi ya labe in na bude za fa ta tashi <laughs> kaga shi kuma wanda yake wannan abin dama yana jiran ya gano abin tashi ne kuma gashi an bashi a kwali idan da na kai takin koba daga ƙarshe dai sai a gane tantabara ne a ciki to kaga shi da yake wancan wanda yake checkpoint mai hankali ne ya san menene amma kai sha sha sha ana ce maka za ta tashi sai ka ji sai ka ji ana ce maka man rabbuka ka gane cewa ka yi wauta ina fatan mun gano wannan da kyau in ba ba ƙidahumi ba ba wanda zai ji karan bindiga a nan ya je wajen wai ya je kallo ƙidahumi kenan ai in ka ji an harba ka duba ka ji kana nan ko to ka ƙara lafewa inda kake sai ka ji gari ya yi shuru kun gano wannan da kyau ku amma ya ga mutum yana fa jin ana harbin waye tafi a wajen kafin ka je ka kalla in wani ya kauce hanya ya same ka fa ka je ka ce ma Allah me ko kuma ka ji wai an tada bom a waje wai ka je kallo kila akwai ɗaya yana nan a gefe bai tashi ba ai in ka ja haka kakkaje sai an kwana bakwai mun gano wannan da kyau ko duk kura ta lafa to shine in ma kallon za ka kaje ni ko irin wannan wajen ba na zuwa kallo ka kalli mi ka kalli ta ci an kashe bayan Allah ba su ci ba ba su sha ba kai har abin burge ka yake je kallo Allah madaukin sarki ya kiyaye to kenan mu koma cikin karatu irin wannan maganganu suke ta faɗi an san da za ku ba su kenan sun faɗa ku ce yana can wajen yaƙi ne kuma bayan san da ya kamata ya zauna ya karantar da hadisan da ya sani ‘yan uwanku suka tada fitina a bisa jagorancin Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi ƙarshe dai da su da Khawarijawa suka haɗu suka kashe shi yana kiran sallah gano wannan ‘yan shi'a ne suka yi laifi amma kuma wai suna ƙoƙarin yarmi biha bare su jefi wanda shi ya kubuta daga laifin. To da ne kuka yi waɗannan abubuwa, amma mu yanzu ba wanda zai mana wannan, kana zuwa sai mu ɗauko maka tarihi daga asalin inda yake mu gaya maka. Allah ya tsare mana imaninmu. To Ali yake cewa sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo, na ji annabi yana cewa khairu nisa'iha mafi alkhairin matan duniya kaf a zamaninta, Maryamu ibnatu Imran, Maryam ce ’yar Imran mahaifiyan annabi Isa, a zamanin da take raye ba macen da ta kai ta. Kun kuma kalli wani irin ikon Allah, da ta haihu sai ta haifa ɗan da kuma ya fita, shi wa annabi Isa. Wa khairu nisa'iha mafi alkhairin matan al'umman duniya kakaf har ita Maryam ɗin Khadija, Khadija matan manzan Allah. Wani hadisi Bukhari fitar da shi a littafi na sittin kitab al'ambiya, babi na arba'in da biyar, babun, iza qal iskalatil mala'ikatu ya Maryam, inna Allah faki To wannan, kun gane wannan? Hmm? Wa iskalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki kaza tahara kun gane wannan da haka ne ‘yan bida suka bata wai mala'iku sun zo sun yi magana da Maryam, to ta zama annabiya kenan, ko za ku wanda suke da wannan aqidan sun ce akwai annabawa mata, suka ce hatta mahaifiyar annabi Musa ma ba annabiya ce, saboda mala'iku sun mata magana. to kaga mutanen kidahumai ne, ba kowa ne mala'ika ya yi magana yake zama annabi ba, shin mala'ikan da ya mata magana ta hanyar wahayi ne irin annaba? A'a, wahayin ilhama ne. Akwai maganan da za a zo a yi maka, kana zaune sai ka ji kama an maka magana, kana zuwa kai wannan abin kuma sai ya kasance shi da kai aka yi. Akwai Allah zai turo mala'ika ya natsar da zuciyanka kai wani abu na alheri, kuna gano wannan wani lokacin ko maganan za a yi ma ƙarara mala'ikan ya rikide zama mutum ya zuwa baka shawara mai kyau yanzu mutumin nan da zai je ƙauye ziyaran ɗan uwan shi kun tana shi da wani mala'ika ya ci birki zai mai interview ya ce bawa Allah ina za ka ya ce ƙauye ka za za ni ya ce to me za ka je ya ce ziyaran ɗan na za ni akwai ɗan abin da kake son ka samu wajen shi na masarufi ne sa ka taho ya ce o'o kai da ya ce o'o dan wa za ka yi ce dan Allah sai ce to ni mala'ika ne Allah ya turo ni gare ka kuma Allah ya ce ya yarda da kai sai ya tafi yanzu wannan shi ma ba annabi ne yanzu mutum uku ɗin nan kuturu da mai kora da makaho da mala'ika ya zo ya same su yi magana da su yanzu makaho da ya ci jarabawa shi ma annabi ne jama'a kuna gano wannan shi ma annabi ne imran ɗan hussein da yake kwanci bai da lafiya mala'iku na zuwa gaishe shi yana gaisawa da su shi ma ba annabi ne jama'a kuna gano wannan da kyau yanzu da Allah madaukin sarki ya ce ya yi ma ƙudan zuma wahayi ita ma ƙudan zuma ba annabi ya ce wai don Allah me sa mutane suke irin wannan abubuwa na jahilci kawai sai ga ana kawo su kuma kun san matsala ɗaya wallahi a littafi yake ba littafi na ka rubuta dukkan waɗannan abubuwan kuma da hujjoji na ka na molanka na ƙoƙarin ruɗa al'umman annabi wanda waɗannan abubuwan wallahi ba daidai ba ne jama'a kuma yana daga abin da zai tabbatar da ba daidai ba ne shine waɗannan abubuwan da ake karantawa ana fallasa asirin waɗancan abubuwan sau da me faɗinsu ƙarshen tan Allah ya taimake shi ya ji ya tuba ya bari kun ga an rage fitina kenan Allah ya tsare mana imaninmu Mala ya ce hadisi abi Musa radiyallahu anhu kala, wannan hadisi abu Musa al Allah ya ƙara mashi yarda ya ruwaito ya ce Ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce kamala minar rijali kathirun maza waɗanda suka cika babu gibi suna da yawa, An annabawa da manzanni duk maza ne, waɗanda suka cika da yawa, mafi yawancin siddiƙai maza ne, mafi yawancin shahidai maza ne, shi sai ce kamar minar rijal kasiru Kuma yanzu fa, kai ma za ka iya shiga cikin waɗannan cikakkun fa, amma matsalan wanda zai gaya maka ne bai nan. Allah kowa ya bi Allah ya zama mai takawa idan Allah ya zaɓe ka ka zama cikakke a lahira ba ka da matsala ko to Allah duk abin da yi asara a duniya ba asara ba ne amma duk abin da ka samu a duniya sai zaman to kaje lahira Allah na fushi da kai to babu hasararre irinka Allah ya sauwaka walam yakmul minan nisa amma cikin mata ba a samu waɗanda suka cika cib ba illa asiyatu imra'atu fir'aun sai asiya matan fir'auna jama'a ga wani irin ikon Allah ita tana asalin gidan jigon kafirci ne ma baki ɗaya amma ga irin yadda Allah ya mata ta goma shi da musulunci asiya matan fir'auna ta asimatul kufur wal ilhad kenan duk wani taɓargaza da wani ɗan adam in dai mutum ne ya taɓa yi, to fir'auna ya girme ka kan wannan abun. Domin fir'auna rikicin da ya ɗauko kujeran Allah ya rinta, ko shi ɗan bai rintan wannan ba. Yana daga cikin abin da ake faɗi na almara, wai wata rana ne aka kira taron gaugawa, za a tattauna tsakanin da fir'auna. sai shi ya kalli fir'auna ya ce amma ba mutumin banza a duniya irinka Shi ya kalli fir'auna ya gaya mai haka sai fir'auna ya ce mu ɗan akwai mutumin banzan da ya kai ka ne ya ce me nayi ya ce gaba da gaba Allah maɗaukin sarki ya ce kai sujada ka ƙi ai ba shi ganta ganda ta wuce wannan ya ce to ba gara ni ba sujada ne kawai naki kai da kai rintan kujeran Allah ba gano nan da kyau ku kai da kai rintan kujeran Allah ba irin wannan ne amma shi ba almara bane da gaske ne lokacin da Mirza Gulam Ahmad al waɗannan ‘yan a Ahmad Gulam ɗinsu yana zaune kasan ɗan yankin Kishmir ne a Pakistan lokacin tana haɗe da India sanda turawan ingila suke masu mulkin mallaka lokaci ne cin da an gane matashi ne mai kwaɗayi suka ja shi suka yaudare shi sai da awon annabta to shi ne wani musulmi daga ingila sai kira shi a waya wayan tangarahu kira shi ya ɗauki waya ce wane ne ya ce mala'ika jibirili ne nan ne gidan annabi ahmad gulam ya ce amma ƙarya kake kai ba mala'ika ba ne ya ce ake ma ƙarya kake kai ba annabi ba ne don ya kira shi ne zai mai wahayi ina ba ta magana nan ne na ke sarki shirya da mu irin waɗannan shegataka ana yin su da yawa fa shi ya san ƙarya yake yi irin wannan neman karanta da ku lokacin da saja annabiyan ƙaryar nan ta je wajen babban annabin ƙarya musailama ta ji bayani ta rola ya rola kawai sai suka ja mayafi kawai suka ta iskanci ƙarshe dai ita Allah ya taimake ta to ita Asiya tun lokacin da Fir'auna yake wasu abubuwa ba ta so amma gidan mulki ne to amma lokacin da aka zo da jariri a gidan Fir'auna ce ku je ku yanka shi kaga daga wannan ne ka da ku fahimci masu mulki fa ba kasafai suke da tausayi ba ya kamata ku san wannan wai ka ce wai ya kamata a tausaya maka a tausaya maka dan ka je gidan rediyo ka yi surutu a tausaya maka kai ne wa wala <laughs> ga kanzu can yanka ya'yan mutane yake yi shi ne fir'auna kun gano wannan da kyau ku yace qurratu aynin li walak ka bar shi zamu farin ciki da wannan yaron asa an yanfa'ana me waye amfane mu ikon Allah shi ta kaɗai zai amfana ta musulunta fir'auna ya azabtar da ita sanda ya sanya ta ma a tirken azaban shi ta roƙi Allah ka nuna mata aljanna fir'auna ya ga tana murmushi ana mata azaban da ƙarti ma ana fara azaban mutuwa suke yi wallahi malam raki da ƙugi da zaka ji ƙato majiyin ƙarfi jarumi yake yi amma ita ana mata ninkin baninkin shi ka san wa ma sa'ani illa alladhina arabtuhum wai ita ce ma za ta yi mai tawa ya ce mata azaba kawai ana wannan azabar amma murmushi take yi fir'auna ya tsake ce kaga Musa ya lalata mana mutane muna ma azaba dariya take yi wai kaji wai an lalata ita ta ga aljanna Allah ya kiyaye Asiya ta cika wa Maryam bintu Imran sai Maryam ‘yar Imran mahaifiyan annabi Isa. wa inna fadla aisha ta alan nisa annabi ya ce falalan aisha kan sauran mata wai ka fadli saridi ala sa'ir ta'am kaman falalan sarid ne ma ma'anar sarid wani abincin lagwada ne da ake yin shi da nama wanda balarabe bai da abinci kaman wannan abincin alfarma ne na yanzu malam bahaushe wani abinci ne na alfarma a wajen shi eh na tuwo ha amma gaskiya ran nan baka kyauta mana ba ha ba a wannan taro ka ce tuwo ne abincin alfarma inna lillahi wa inna ilaihi raji ba shi bai da abinci ok <clears throat> yanzu <clears throat> idan a ce jonathan zai kawo muku ziyara a gidanku <clears throat> aka ce zai ci abincin rana a gidan wani abinci za ku tattalan mashi gurasa a'udhu billahi na gurasa ai ba abincin Hausawa bane abincin Larabawa ne abincin Larabawa ne ba shi ya ɗauko ya kawo Kano wani abinci za ka kawo mashi fate a'udhu billahi ha ba mala ai sai ya ɗauka kashin yara ne ina ai ba zai sha fate ba wani abinci za ka kawo mai a kai dai faɗi me ya kawo daga kawo a ce Jonathan zai zo gidanka dambu a uzu billahi ai dambu ba abincin ba haushe bane abincin waye abincin ba barbare ne shi ke yin burabusko ba haushe da ya gani yana son ya sata sai ya dambu ba abincin ba haushe bane kuma in har ka ba Jonathan dambu za ka aje mai doro ɗoruwa kenan sai wanne me za kawo mai a shinkafa ba abincinmu ba ne hoce a billahi da hoce da bula da a ka tsaya mana da hoce da bula da me shi abincin mutanen sankwata zamfara kebi fara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum